الذي جمع مالا وعدده wanda baya da wani tunani sai tara dukiya da lissafa ta baya da wani aiki wanda ba wannan ba